kai musu Allah ya isa manyan mu zai ran musu suna faɗa Allah ya isa mu ya fara kama su Allah ya isa mu ya fara kama su tamburin su ya koma kansu tamburin gwamnan jihar adama murtala kenan ke yin biris da barazanar da shugaban jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya alhaji Manga tukur ya yi na bukatar hukumomin tsaron kasar su kama waɗanda ke kirayin cewa su ne shugabannin jam'iyyar ta balle gwamnan a wajen wani taron maraba da sabuwar pdp ya ce sun ɗaura ɗamar yaƙi da waɗanda ya kira 'yan kama karen da ya ce ke ƙoƙarin kai jam'iyyar su kushewa. Allah kiyaye mu da sharrin su. Allah kiyaye mu da sharrin su. Muke wannan don mu kare mutuncinmu ne in kuma ka ji mana mu kare zaman lafiyar Najeriya mene da zaman lafiya ka san ba zaman lafiya idan ba a wajaci baya ga 'yan majalisar wakilai da na dattawan da suka halarci taron maraba da sabuwar pdp shi ma shugaban wannan bangare a jihar adamawa alhaji umar mijin yau gama shi ma ya tofa albarkacin bakinsa gwamna jihar adamawa tare da bangoni guda bakwai ga kasar nan baki ɗaya domin su fito mana da injinmu su tabbatar mana da adalci su fitar mana da injinmu a wayanda suke kama karya. Kamar Adamawa a jihar Taraba ma an gudanar da irin wannan taro. Alhaji Abdulmumini Baki da ke zama shugaban wannan sabuwar tafiyar ya bayyana dalilansu na ballewar. Waɗanda sun shigo wannan jambiya yadda suna rike da wannan jambiya mun gan alamar za mu je mu hallaka gaba daya shine sa ainihin 'ya'yan jambiya waɗanda suka fitar da wannan jambiyan suka haife ta daga 1999-98 zuwa yau muka shirya muka fita. Taraba ai akwai shugabannin jami'a ku ta PDP. Eh shugabannin jam'iyyar PDP a Taraba babu shi. Babu shi ba ba inda ma an yi jahilci ya kai Taraba ba. Taraba state gaba daya daga world level ba yi congress ba har state level mun yi complain mun yi complain ba abin da suka yi a kai shine sa mun ba da goyon baya a baya bayan wadanda suka balle nan muna nan a bayan su ɗari bisa ɗari. su ma magoya bayan tsohon mataimakin shugaban najeriya diko abubakar sun fi tarukan biyu. a sunana muhammad arro ni ne coordinator na campaign organization a atiku a taraba state <laughs> sabon tafiya muna cikin ta dandam mu yadda ita daga sama har kasa. to sai dai kuma tuni wasu 'yan ƙasan suka fara nuna shakku game da wannan sabon dambarwa. sunana muhammad ismail tun daga farko mutane ne wanda suka haɗu kan si mulki ne ko ta halin kaka faɗa ne kawai na tsakanin su amma in ka lura tun daga farko ai su din wanda suke fara da Jonathan din su suka daure mai gindi kuma suka mara mai baya ya zo ya samu mulki to da abin ya tafiya ta tafiya kuma da yake dama an ci munafuncin dodo eh, kan ci mai shi sai ga abin ya dawo kuma su ma zo ana danne su to yanzu kawai suna kokari ne su kwaci mulkin su ba wai wani maganan maganan suna suna son talaka ya abin nan ba ya ji daɗi ba ko a kawo ci gaba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa mara Amurka daga Yola a Najeriya